bet ba kun ga fitina ta zo dole ya gudu ashe idan da za mu samu kuna ji na da kyau ku saurara yana daga cikin ni abin da na rubuta wa gwamna na madisamba wanda zan gabatar a wurin taron nan cewa muna so a karfafi mutanen zariya da sana'a don mu dama masu sana'a ne amma wani juyin juya hali ne ya zo talauci ya same mu ku saurara ku ji da kyau ki shiga cikin garin zaria ban san yanzu ba amma da babu wata mace da ke zaman banza a cikin garin zaria za ki ga ko dai ta iya sirfani kwado da linzami ko ta iya lallabtu eh ko ta iya wani abu dai wanda a yini za ta samu kuɗi wanda in aka tara su a wata sai ku ga ma'aikacin gwamnati ba zai samu wannan ba haka ne ko ba haka ba don na san lokacin da nake ɗinki daga muciya nake kai musu lallabtu haka a wuni ɗaya akwai matar da take iya yi wa riga goma tun a lokacin ana biyan naira ashirin ashirin naira ashirin so goma naira ɗari biyu don allah naira ɗari biyu shekara ashirin da ta wuce a yini mutum ya samu naira ɗari biyu shekara ashirin da ta wuce ai ita ba ta zama hajiya ashe sana'a tana da matukar muhimmanci sannan ku dubi saƙan nan da ta zo yanzu misali idan kika iya saƙa yanzu zaria children's school za a ce ga irin hular sanyi da ake so a yi wa yara ga irin rigar sanyi da ake so a yi wa yara in kika je kika samu jali wata hikima kuma da baku da ita shine in kika samu jali kake siyo kayan ɗaki da su ba a siyan kayan ɗaki da jali idan ga, ga, keken saƙa kina da shi kuma kin iya saƙa an kawo jalin naira dubu hamsin an baki sai ki je ki siyo wannan zare da ake da kayan aiki da sauransu sai ki zo kina ta yi kina ta yi abin da kike samu na riba kina ɓoyewa shine za ki rinka siyan kayan ɗaki amma in kika kwashe uwar kuɗin kuma kika je kika sai kayan ɗaki sai ki zo ki salati ki zauna kuma don haka ina ganin a bada muhimmanci game da koyawa yara sana'a sana'ar ɗinki sana'ar saƙa to amma ni ina so yaran zaria so nake mai wani revolution a zaria wani juyin juya hali da zai zama 'yan zaria za a san su a ce yadda aka san su da karatu haka nake so a ce duk inda kaga dan zaria zai rubuta maka program na kwamfuta so muke yanzu kamar nan zai iya ci mana yara ɗari sai in tara su in ne musu lacca ana training nasu ana koya musu ana koya musu su zo su kware sai ku ga yaro ya yi makaranta ana neman shi ya zo ya aiki ma ba zai ba yanzu jama'a wallahi tallahi tun kafin in gama makaranta ake nema na da in zo in yi aiki aiki marmok mai samun kuɗi amma in aka faɗi kuɗin sai in rena da abin da zan samu in zaman kaina ne domin me za a ɗauke ka aiki za a baka dubu ɗari kaza za a baka dubu ɗari kaza za a baka kaza za a baka kaza waɗannan kuɗin gaba ɗaya da za a baka a wata sai ka gan ka zauna dare ɗaya kai wani kamfanin ƙasar waje aiki za ka same su amma sai yaran sun zauna sun koya in ba zauna sun koya ba ba zai yiwu ba shi yasa daidai lokacin da za mu kammala ginin darul hadis so muke a wata uku za mu jawo yaro mu jawo yara kamar guda ɗari biyu sai mu zo mu koya musu kwamfutar kuma kun ga wata rahama allah kwamfutocin da an koya maka zaka je ka siya wadda zaka je kai aikin da ita ga su nan ana sai da su a nan wajen bus stop naira dubu ashirin dubu sha bakwai ce ba wai mai tsada ba ce second hand ce amma babba ce a america aka kwanto ta amma da ta zo nan ta zama second hand madadin ka je shago ka saye ta dubu ɗari biyu da hamsin ko dubu ɗari biyu da saba'in sai ka saye ta naira dubu sha bakwai idan ka saye ta akwai yaro jama'a a cikaji a nan ango cikaji yake yaron nan sai muka haɗu da shi na je na yi lacca akan harkar kwamfuta nan a wata makaranta ta kwamfuta a can jigawa shi ke ni ba ma san ɗan nan ba ne shine na ba su irin wannan shawarar sai baban shi ya taho ya same ni yaron nan sai aka sai mishi kwamfutar yanzu kun ga wannan kwamfutar da aka sai wa yaron nan to yanzu dai ba ni fatan dai gidansu dai akalla a ce matsala abinci da sutura dai babu don ya je ya iya aiki ga kayan aiki yana da shi sai ka ga wani ya zo roƙonka yake don Allah ka zauna ka yi mishi wannan aikin kuma harkar kwamfuta an ka riga ka iya ta jama'a ba kamar harkar keken ɗinki ba ce ba wai sai da jali ba in ka iya kana da kwamfuta za ka zauna ka yi tunanin wata ran wani zai zo ya tambayi kaza to bari in zauna in yi wannan abin sai ka zauna ka yi shi sai ka ɓoye shi a kwamfuta sai wani ya zo ya same ka ya ce dan Allah ga abin da muke so wallahi tallahi rana kaza sai ka ce to ka miliyan uku ce to in na baka za ka yi sai ka gan shi a rikice in na baka za ka yi sai ka ce kawo kuɗi dai to kadan baka ne gashi kawo kuɗi dai ka gani dama kana da abinka ka ɓoye kawai in ya tafi sai ka bi ka dan gyaggyara daidai da yadda yake so sai kai mai waya ka ce ka gama sai ku ji yayi salati yana sa rai zaka gama a kwana goma ka gama kwana daya sai ya taho da gudu ya baka kuɗin ka idan yaran suka taimake mu suka taimaki kansu shine dan taimakon shine sai ka kwantar da kai ana koya maka in kai girman kai ko ka sa shigantaka ko muka ɗauko ka za mu koyar da kai ka zo ka sace mana wani abu kuma kun ga da alamar ya birkice saboda haka gaskiya saboda allah sana'a din nan jama'a muna fata a tsaya iya abubuwa allah ya taimake mu wannan take cewa rashin aske gashin mara da hammata yana da illa yana da illa sosai eh idan yana da illa menene illarsa illarsa likitoci za a je a tambaya amma dai lallai yana da illa bari ku ji shi gashi a jikin dan adam ba a barin shi katin katin in ba gashin kai da za a rinka ana wanke shi ana tsaftace shi ba amma gashin hammata gashin mara kumba in suka wuce kwana arba'in to suna cutar da dan adam amma cutarwar wace iri ce ban sani ba amma dai lallai akwai cutarwa don haka in so samu ne duk kwana bakwai wato dillan juma'a ko alhamis ki yanke kumba ki gyara gashin hammata da gashin mara amma an haka bata samu ba kada ki wuce kwana arba'in baki ba ba don komai ba saboda musulunci addinin tsafta ne allah ya tsare na'am to mala akwai wasu ko lokaci ma yayi ko wai wai wai karfe ɗaya ta yi wannan ta ce to a saurara ni dai ina son gsm har ma an bani kyauta amma iyayena suka ce ba zan amsa ba kuma ni abin da ke bani haushi a makaranta kowa yana da shi amma ni ba ni da shi ita tana son dan kyale-kyale ne dai tunda kowa na da shi abin ya zama yayi ki bi maganar iyayenki ki bi magana iyayenki barin gaya muku wata magana ita ma ta kama ne in faɗa muku wato idan har alheri ne iyayenka suka ce kai kai za ka ga buɗi idan har sharri ne iyaye suka ce ka bari in ka bari za ka ga buɗi kun ga irin tunanin can da ake magana ni ma da irin shi nake da shi da ƙyar babata ta matsa min ne aure saboda zafin kan ina makaranta amma sai da ne auren sai na gane ashe auren ma baya hana karatu wannan iyayenki da suka ce karki mallaki gsm karki mallaka din tunda iyayenki sun ce karki mallaka ki hakura shine alheri gare ki dan ba cewa suka yi ki fita tsirara ba yawwa allah ya taimaka ɗalibai maza kun kaɗe an kawo ƙarar ku allah ya sa kuna ji bari karanta ku ji abin da ta ce assalamu alaikum malam don allah ka yi ma ɗalibanka maza nasiha akan ba su da yalwa sai su ce za su sake yin aure kuma gashi babu hali don allah a yi musu nasiha wannan za a ɗan taɓa ne yanzu sai an tara su tukuna don nasiha ta hausu sosai kun ji wai ba ku da hali sai ku ce za ku ƙara aure ƙarshen ta ɗakin da take da shi ciki da falo ka ce wai a fasa kowa ta ci ciki ɗaya imana ni na ga haka ai na ga haka ai a kuntata ta ita ma kuma amarya a kuntata ta gaskiya ba daidai ba ne in baka da hali ka haƙura ƙwaya ɗayar dai ma a ji a yi fatan allah ya rufe asiri in allah so za a yi musu wannan nasiha amma na karanta ne a nan dan kuɗan samu hucewa kaɗan dan kuɗan sauka wannan ta ce to kamar yadda aka yi magana a kan marayu masu kuɗi ma suna da laifi kuma malam ya za a gyara matsalolin marayu matsalolin suna da yawa suna buƙatar sai an tara malamai masu ilimi da makamantansu an tattauna ne insha Allah. to shikenan ko malam ina ga tambayoyin sai a saurara haka jama'a yanzu nan kun ganni karciya zan da gudu in je kano in kwaso kayan dawo insha allahu ta'ala ni ban ma so karfe ɗayan te ba gashi yanzu kun ga karshen ta sai wajen karfe biyu zan fita garin muna fatan allah madaukakin sarki ya sa mana albarka iyamu da kakanninmu da suka rasu muna addu'a allah ya gafarta musu malamanmu da malaman malamanmu waɗanda suka riga mu lahira da imani allah maɗaukakin sarki ya ji kansu muna roƙon allah ya sa muna daga cikin waɗanda ya 'yanta a cikin wannan wata mai alfarma na ramadan allah maɗaukakin sarki in ya nufe mu da kaiwa baɗi allah ya raya mu cikin alheri idan allah ya nufi ɗaukar rayuwarmu allah ya sa mu cika da kyau da imani waɗanda suke fatan a taya su addu'a game da 'ya'yansu da suka fanɗare allah ya shiryar mana da 'ya'yan gaba ɗaya waɗanda suke kuka game da mazajensu muna roƙon allah ya shiryar da mazajen su ma matayen da ke kuka ko mazajen da ke kuka da mazajen su a ini matayen su Allah ya shiryar da matayen gaba ɗaya dai muna addu'a Allah ya shiryar da mu waɗanda suke kwance gidaje ko asibitoci daga cikin marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya wasu sun rubuto suna roƙon a taya su da addu'a Allah ya kawo ƴaƴayensu mazaje Allah ya kawo musu mazaje wasu sun rubuto su kuma da kansu ne suke fatan a taya su addu'a Allah ya ba su mazaje muna fatan Allah ya ba ku mazaje na gari Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirci da kafirai muna roƙon Allah Allah ya ƙara mana zaman lafiya a wannan duniya tamu wanda duke ƙoƙarin kawo mana fitina Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da shi idan Allah bai nufe shi da shirya ba Allah ya watsa al'amarin shi da wannan muke cewa za mu ainihin samu lokaci zuwa lokaci tunda muciya za mu rinka yin wa'azi duk mako za mu rinka sa mata wa'azi duk mako insha Allah amma sai mun natsa tukuna to nan kuma za mu mai da abin ne ya zama duk wata in allah so amma duka waɗannan abubuwan sai mun shirya tukuna kamar bayan sallah da wata ɗaya ko bayan sallah ko kuma sai bayan hajji insha allah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله
da Allah ku saurara kowa ya zauna kowa ya zauna waɗanda